da ƙarfin gaske yana mai kwala mata kira yayin da ya sara ramin da gudun gaske a daidai wannan lokacin ne ya farka da nauyin baccin da yake yi zuciyar sai faman dukan uku uku take cikin sauri sauri gudu gudu ya miƙe ya suma ya buɗe durowar shi cikin sa'a kuwa sai gashi ya ga kiɗin motar shi motoci sun kai guda goma a cikin gidan kuma duk mallakinsa ne da gudun gaske je shiga cikin motar shi ba tare da ya sanar da mu ba tare da ya leƙa ɗakin mumiya ga ta dawo ko bata dawo ba lokacin wajen misalin ƙarfe tara karfe goma ne na dare ga kuma ruwa da ake tsiuka kamar da, da bakin ƙwarya kasancewar da damuna ne a haka tuna ya bar gidan kai tsaye hanya ya shiga dudubawa inda ko Allah zai sa ya kaci uzza a yau hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba ya nemo inda yarinya take gudu ko yake sharara yana ma kuma duba lunguna da saƙona amma bai kanta ba ta gaba ɗaya ya gama yawon shi a garin amma bai ganta ba duk wasu tituna da lunguna duk ya lalleka amma babu ita ga ruwan sama da ake ta tafkawa kamar da bakin ƙwarya har yanzu bai tsaya ba da ƙyar wani wajen ma yake iya wucewa kasancewar wajen ya ya taru a bakin hanya ya tsaya ya fakin yana mai yana zaune a cikin motar tasa ya biya damu kamar ya yi ihu haka yake ji kwantar da kanshi kan sikiyarin ɗin motar shi yana mai faɗin oh my god ban ganta ba Ko Ayush, where are Na san na aikata miki laifi, amma ki haƙuri kar, kar ki rabu da ni. Idanuna sun riga da sun saba da ganin ki a koda yaushe. Kar ki nesa da idanuna Ayush. Don't leave me alone. Zan zama maraya ne idan kika tafi kika bar da Kwanta ta kan sai akan sikiyarin motar. Kamar mai yin bacci. Lokaci guda kuma ya tashi mota yana majanta a hankali kamar wanda aka dare walaka. yana cikin cin motar kwatsam sai hango wata yarinya tana tafiya a gefen titi tana tafiya rungume da hannu tana rungume da jikinta tana sanye da wani dan gajeren wando wanda bai wuce gwiwarta ba ga kuma doguwar rigar da ta rufe ta ta mayafi ta lullube kanta sai kuma gashin kanta da ya zubo har gadon bayanta tafiya take ruwan na dukan ta ko damuwa ma ba ta ba bakin ɗin motar yana mai kiran sunanta ayush Ayush, Ayush, amma san bata kula shi ba. Ganin haka yasa ya fakin ya ci gaba da kiran sunanta amma bata ji shi ba. Tafiya kawai take amma hankalinta baya jikinta, wanda ƙararruwan saman da ake yi babu abin da take ji. Sai da ya fito daga cikin motar, ya riƙe ya ƙara sayin da take yana mai riƙe hannunta gami da cewa, Aisha, na kuma za ki je, don Allah ki ɗago ki kalle ni, jinai ɗinki ne fa. Ita ko kanta na ƙasa, ta ma kasa ɗagowa ballantana ta kalle shi ɗago da haɓar yana mai faɗin talk to me mana ayush washe mashi ta da wani irin kuka tare da rungume shi sosai a jikinta shi ma rungume ta yana mai ɗora yana mai dafa hannunsa da bayan ta yana mai ɗan duka ta alamar rarrashi ruwan sama ake sosai sai faman jibgar su yake yi samsam junai bai damu ba ita kuwa ayu da ma ruwan dama ya gama dukanta sanda dai suna rungume da juna kafin daga bisani juna ya ɗauke ta cancar tamkar jari da ya shiga da ita cikin mota. Ta da motar kai tsaye ta da nufar hanyar gida. To jama'a masu sauraro, me kuke tunanin zai faru idan suka koma gida? Shin ne zai ci gaba da wannan haukan nashi ko ko dai me zai wakana? Tun dai dai gashi ya fara san ayyuka. duka Dika dai ana za mu dakata duba da halin lokaci. a ci gaba da kasancewa da mu don taka a cikin wannan littafin na matar Ramisa wanda Asmita ta rubuta ni kuma nake kawo muku shi a wannan channel mu ta iya Hausa Novel TV nake cewa dan wannan ne karan kana farko a wannan channel mu to gurna mu subscribe sannan ku ta mana alamar kasuwa domin a dinga sanda da ku ta zama dole sabon shiri kana ku ta na alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku share na wannan bidiyon ga abokan karsar da ke wasa da Facebook sannan kuna dama ajiye ra'ayoyinku ƙorafi ko yawa game da littattafan da muke kawo muku a huta lafiya. Bayan tsohuwar Junaid gida, kai tsaye motar shi ya buɗe tare da fitowar rungume ta a tamkar wata ƙaramar yarinya. Da sauri ya nufi cikin ɗakin shi da ita. Ita ma ci kuikuyo shi saboda sanyin da take je sa ta ci kuikuyo shi haka fuskar tana fuskar tana fuskantar kyakkyawar fuskar shi. Tare da ya haura da ita zuwa ya nufi zuwa ɗakinsa. Momi kuwa tana can wurin da Hashim ta ce ba ta iya burushi a cikin wannan hali ba. ai matakar sai mishi dama gashi ba uba balle uba ba uwa bare uwa sai tarin yan uwa da na kwantar da Ayushi a sama gadon shi duk sun yi jike sun yi da su juya ya yi nufin toilet da sauri ta riƙo hannun shi juya na mai ƙare mata kallo da kyar ta iya motsa bakin tana mai cewa ina so zan yi wanka sannan jikina yana munci ciwo don Allah ka taimaka ka shigar da ni toilet jinjina kai ba tare da ya ce komai ba annabi ya tallafo ta rigar da ke rataye a jikinta ya sabule ta ya sabule ta ƙasa ya zama na cewa babu komai a sa sai tarin birtsinta da suka bayyana kallanta yake tun daga sama har ƙasa daga nan kuma ya ƙara sha gajeren ta wanda ya jike jab da wanda ya jike jab da, da jini ta kwabar Allah sai famar rufe idan ta take tsabar kunyin shi da take ji sai hannayenta da sa ta rufe ta kasancewarsa a bayyane suke Rurruben kayan shi ya ga dai sun ɓaci da jini. Kallon fuskar ta yi tare da sai yana mai sake tallafo ta. A wannan lokaci da an tara suke. Ƙare mata kallo ya tare da cewa wace safunin tiyo. da kanta dai ba tare da ce komai ba. Kana haka ya sa shi cewa someone trying to rape you ko? Da sauri ta bude nan tana mai yi masa kallon ƙwararla. Lips ta ne suka fara motsa jikinta na kakkarwa. kasa magana ta sai wani kuka da ya kubuce mata gabansu ne ya faɗin ras kada hakan ta tabbata fa ya magana a cikin zuciyarsa dan kuwa haka ne to tabbas zan yi kisan kai a garin nan idan sai kuma kaiwa a wandan da ke jikinta. ya kai hannu sai tun wajen yana mai matsa shi ido ta zaro waje tana mai kallonsa game da haka ta da yin kukan da take ganin ba ta yi wani shak ya sa shi murmushi tare da cewa it is your period domin in har ba domin in har rab aka yi to dole ne za ta jafe a wurin. Rufe fuskar ta shiga da jin kunyar shi. Bata hankara ba ta ji yi mata ɗaukar jarirai, ya nufi tole da ita. Ta ce ta yi a cikin bahon wankan cikin wani irin yanayi ce da ita. You want me to remove your naked? Da sauri ta za mashi kai alamar a'a. oke yace ta rubuta daga cikin toilet din ya rufe mata kofa bayan fitar daga ciki bedroom daga cikin banɗakin bakin gado ya koma ya zauna yana mai dafa kansa da hannayensa biyu dan ya faɗa cikin wani irin tunani ya aka ban ga kaya a jikin yarinyar nan ba to a ina ta ce wai ma me ya fada ita bayan rabuwar mu da ita a asibiti wannan ne irin tambayoyi yake jiro wa kansa amma shi kanshi baya da amsar su ita ma tana can zaune a cikin sitba ta fara ta fara zancen zuci tana mai cewa wai shi ne canza haka gaskiya ba a haka na bar shi ba to me ya faru shi ne Shin ko ko ya suka ƙare da ta Hashim asibiti? Waɗannan tarin tambayoyin ita Aisha take ta yi wa zuciyarta. Daga bisani kuma ta kalli wandon da ke cikinta. Ganin jini ta ce, wannan kuma jinin daga ina? Ban san daga ina yake ba. To kada bidon ce ta fara zuwa mun. Da ke ta iya tashi ta kunna shawa a kanta. Kasancewar ruwan mai dan ɗumi ne yasa ta yi wanka cikin nutsuwa. Bayan wasu 'yan mintuna ta fito daga cikin toilet din tana ɗaure da towel a cikinta. ganinta ya sa shi zuba mata idanu tsiya ta kasa motsa daga inda take kallon da yake mata nesa jikinta macewa yayin da tsigar jikinta soma tashi a hankali ta dago da manya-manyan idanunta waɗanda suka shanye ita ma take kallon shi cike da sha'awa a wannan yanayi da yake ciki dama kuma ga canjin weda da aka samu Dangarin ya ɗanyi sanyi shi makogon ba fa kallon sha'awa yake mata ba sai dai kallon burgewa da kuma ƙauna tunda shi bai san wani abu da ake kira filin ba kuma farki juna bai taɓa yi ba balle ya ji a cewa wai yana son kasancewa da wata ƴa mace bai taɓa kawo haka kwata-kwata a ransa ba ganin taki motsa ya sa shi ɗaukar leda da ke gefen sai nufi gurin da take tsaye jirofa dai a cikin leda ta rarrafa ne miƙa mata su ciki a sanye ta karɓa da kuma tole ta sanya su kafin Ibsan ta sake fitowa bakar jallabiya ya ciro daga cikin wadar sai miƙa mata ganin ta ki karɓa ya sa da hannun shi ya sanya mata sai ne ta taro gashin kanta ya mata roll su turare ya ɗauka mai ƙamshi ya feshe mata jiki ko ina da shi ita kuwa tana tsaye kamar wata gunki sai faman kallon sa take yi domin abin ba ƙaramin mamaki yake bata ba wai anya ko jin daɗin da ta sani ne Ka tsaye ta yi da cewa wai ba kya gajiya da kallo na ne da wanda idan ta gefe guda cikin cin kunya wucewa ta gefen ta shi ma ya shige cikin tole don ya yi wanka kafin ya fito kuma ta canza beshi ɗin da ke karan ta gyara ta goge tiles da kuma miro ɗin ɗakin ta feshe shi ɗakin da wani sassanyen air freshener zama ta yi a bakin gado tana mai hutawa a daidai wannan lokacin shi ma fito daga cikin toilet bayan ya kama watsa ruwa gani yadda bedroom ɗin nashi kyau ya kuma furge shi da bedsheet ta canza shi ta canza wani ta saka launin milk labulayen ɗakin su ma milik ne ga kuma kafet ɗin ɗakin shi ma milik ne ta canza kalo ɗin hasken ɗakin ya koma kiran light hakika wannan abin da ta yi ba karamin burgish ta yi ba Ya kuwa tana zaune a bakin gado suna fuskantar juna ganin ya yi ta gani ta kuma masa kamar wata aljana saboda farin da ta yi dama kuma ayush fara ce sol sai dai kuma filo ɗin da take sa hasken fatar ta ya koma wani yala yalo gashin kanta baki ne su sidik mai sheƙi ga kuma bakar jalabiya ta sanya a cikinta. da wurin miro idanunsa ƙyar a kanta yayin da ita ma ta zuba mashi manyan idan mai ɗauke da eyelashes zara-zara sai ga tana zama mashi kamar wata biljin ne har na har ta ma so ta tsora tashi hakikakin ta ƙara yawa yake bugu da ƙari kuma gashin kan daidai da ya zubo har har duwa duwawunta dan ma dai ya tattare mata shi ya daure mata amma da sai ya zubo har can wannan abun na ayushi yake ƙara bashi tsoro da ita ayushi tana da tsayi domin da kaɗan jinai din zai iya kire ta asalin doguwar mace ce sai dai ba ta da kiba lips ɗinta kuwa jawur suke kamar wacce take shafa red lipstick Kirif ɗinsa mai shegen kamshi ya ɗauka ya shafa ko'ina a cikinsa. Yana yi yana a Ayush, domin a tunaninsa kar a ji aljana ce ya dauko ba a Ayush ɗin da ya sani ba ce. Amma kuma, ta wani ɓangare, tunaninsa yana, tunani a cikin zuciyarsa. Wannan kamar yarinyar da yake gani ce a cikin mafarki. Tana yi mishi, kama da yarinyar ta cikin mafarkinsa. kuma yanayinsu iri ɗaya da wancan Ayush ɗin, komai nasu iri ɗaya sak. da masarauta ce ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, tana mai ƙurajunan idanu sai faman murshi take zuba mashi. Shi ko da abin da take yana kallon ta cikin madubi. Ban ya kammala shirya ne ya saka sleeping dress. Ya juyo ya tuyo yana mai tako cikin nutsu ayyukan ayyukan yana faɗin. Dan kin gama koke-koken naki ina so zan kwanta bacci. Daga kata tana mai kallon fuskar shi. Cikin rashin fahimta ta miƙe tsaye, murya ciki ciki ta ce, Wai momi tana ina ne? da lokacin ma ya tuna da momi bata dawo daga asibiti ba ko kuma dai ta dawo gaskiya yana buƙatar ya san halin da momi take ciki Binta gefen ayushe yana faɗin let me go and check her ta babban bayansa ta tana mai tana bin bayansa ta da kallo a ya fice daga cikin ɗakin zuciyarta farasol ita kaɗai sai fama murmushi take yi take yi hakika ba ƙaramin annishuwa da nishaɗi take samu ba a ranta take faɗi yanzu zan samu damar aiwatar da aikin aiki na akan kiɗi zan cika burin mahaifiyata haka yanzu haba yanzu kafi kafi da kyau amma da sai faman wani ciccin magani kake kamar wani wanda aka aiko da sakon mutuwa magana zuci take kamar wanda take magana da wani da wani a gabanta gaba miro ta ce ta tsaya tana kallon kanta cikin madubin fuskar nan ta ta faman sheki take da wani. Ɓingel, Ɓingel, Ɓingel, kada ki wahalar da zuciyarki akan abin da akan abin harinmu kuma maƙiyina. Ki ne ba miji ba ki ba mijin ki bane. Domin ba za mu taɓa barin shi ya aure ki a ya aure ki ba inda yana rai. Ki din sarauniya ce kuma kin fiya. Kada ki kaskantar da kanki akan ɗan damisa na wato shalilan damisa na. Ha ha ha ha. Aisha ya yi matuƙar tsorata da jin waɗannan maganganun da ke fitowa daga cikin madubi. Bayan ya kammala irin dariyar tashi, sai kawai gilas in ya tsage gida biyu. Jara baya ta fara yi tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wane ne kai? Jite an ƙara tantsira da wata mahaukaciyar dariya sannan aka ce, Yau zan san rage ko ni wane ne. Amma ina so ki fita daga cikin rayuwar Junaid domin kina hana ni rawar gaban hantsi. idan kina tare da ni damar marasana yana yana yin jinya baya samun isasshen lafiya har sai idan kin bar inda jini yake don haka yasa a yi ƙara matsowa duk da cikin madubin a hankali take furta afana wani irin haske ne ya bayyana a cikin madubin ya suma shiƙi ga kuma taurari da suka bayyana su ma suna masu zagaye wannan madubin da ma ayu hasken ne ya bayyana a gare ta sai faman sheki da walwale take wannan hasken ne ya janye ta zuwa cikin madubin ta bace bat tamkar ta zuwa cikin ɗakin tsintar kanta ta yi a cikin wani sansani wanda ko shu babu a wurin balle a ce ɗan adam sannan babu tsuntsaye ƙasar fara ce sol sai feshin kankara da ke fesuwa kuma ba mai cutarwa ba wurin ya yi matuƙar burge ta sanyin wajen sai ratsa ilahirin jikinta yake wizar ta yi matuƙar daɗi duba kanta ta take duba kanta ta ga abin mamaki domin an canza mata kaya zuwa wata farar gown daga saman rigar a matse yayin da ƙasan ta kuma yake a waje. Rigar tana ɗauke da dogon hannu na net ga wani irin takalmi a kafar ta mai tsini shi ma fari ne sol. Sai gyaran gashin da aka yi mata aka tafke gashin nata. Aka sanya mata hular sarauta irin tako sai faman sheki da walwale take. An yi mata make up sosai wanda duk wanda ya ganta dole ne ya ƙara kallonta saboda tsabar kyan da ta yi. Ga wasu zabbuna na gol, su ma an sanya an jira mata su a ɗan yatsin hannunta. Sai kuma sarƙa wuyanta da aka sa mata ta diamond ita ma. Sai faman shiki da walwali take kasancewa diamond dama akwai tsan akwai shi Hatta ta sai da aka jera mata sarƙoƙi waɗanda idan tana tafiya suna ba da sautin ƙara. Masha Allah. Ayushi ta faɗi haka. yayin da ta ƙara kanta kallo kallon kanta ta yi wadda ka sai ita ce ita ce fa ta yi matuƙar mamaki da ganin wannan lamarin kanta ne ka ɗaura ta ci gaba da kallon kanta waya ina nake nan to ko dai mutuwa ne ne aka kawo ni nan ga kuma feshin kankara da yake da yake fitowa kuma mara cutarwa ƙasar ruwan lallausa ce fara ta sol da ita magana take a fili tana waiwaye ƙarar gudun doki ta ji nesa kaɗan da ita, da aka ta tsaya tana kallon inda take jiyo ƙarar gudun dokin. Wani mutum ne fari sol da shi, dogo mai ƙirin mutanen farko, da jikinsa a murɗe yake ga ƙirar ƙarfi. Babu riga a jikinsa sai wasu tarkacen sarƙoƙi a wuyansa da kuma damtsin hannunsa. gashin kan shi ya sauko har gadon bayan shi yana sanye da wani wando buji a cikinsa gudu yake a bisa dokin har ya har ya ƙaraso inda take. Daga gefensa kuma ga wani ƙaton damisa shi ma yana ɗaure shi ma yana sanye da sarƙa a shi. Sai dai dab da Ayush sannan ya tsaya tare da sakkowa daga saman dokin. Tsayawa ya a gaban Ayush na mai ƙare mata kallo game da sakar mata wani ƙayataccen murmushi a bisa fuskarsa. Daga can kuma ya ce ita, Bingel, ya gaishe gibin biya masarauta a hannu. Sai da ya koyar da kanshi kas alamar girma sannan ya mika mata wata shegiyar ta kunu masifar kyau da kuma sheƙi, sai faman walwali take. an ta karɓi takobin, sannan ta mai da ita cikin cikin gidanta. Ta da cewa godiya nake. Shi ma da masa na ya gaishe da Ayush sannan ya miƙe tsaye. Sakin baki Ayush yana kallon ikon Allah a cikin rantuna mai cewa, Ni kuma a wace duniya nake? Kamar wanda ya ji abin da take cewa, ya katse ta da cewa, hakika ke ɗin gimbiya ce kuma a duniya kike nan ɗin masarauta ce ba mai zuwa nan sai ke da nisha shalelena ya eh, yi magana yana mai nuna damisar da ke kifan shi ka kasa motsi tai tare da cewa wane ne kai murmushi yana mai kare mata kallo gami da cewa mingil ne mahaifinki wanda kika daidai kina son gani amma kuma hakan bai yiwu face yau din nan Zarilo waje ta yi cike da mamaki take kallon mahaifin nata bata san lokacin da ta saki wani farin ciki ya ziyarce ta ba cikin farin cikin murna take cewa yau ni ce a gaban abba na lokaci guda kuma ta fashe da kuka kan ta yana mai faɗin in biya ba ta kuka amma kin mayar da kuka sana'ar ki hakan yana matukar kora min rai bingel ina so ki zama jaruma idan ana rike da wannan takobin samsun ba a kuka Waje mata hawaye da lallausan hannayen shi masu lausan hannayen shi. Ikon Allah, a tunanina zan ga wannan dattijan tsohon boka, sai kuma na ga akasin haka. Kyakkyawan mutum mai siffar jaruman Indiyawa, a na zan ga ƙazamin boka amma kuma sai na ga fashion man. Aƙalla shekarunsa ba su wuce arba'in da biyar ba. Aisha kuwa tana da shekaru ashirin a duniya. To fa masu sauraro, wannan fa shine shine shine abin a na san kin tsani a cikin zuciyarki. sakamakon labarin da mahaifiyarki ta baki a kaina wanda hakan samsam ba gaskiya bane mahaifiyarki bata sanar miki bata san komai a kaina ba ni ba mugu bane kuma ni ba salimi bane ni kaina na san ni kaɗai na san dalilin da yasa nake wahalar da Junaid. Wanda wannan sirri ne a gare ni. Ya ke san wannan sirrin amma ba yanzu ba sai wani lokaci. Bingel, idan ɗaukar kanki cewa ke ba ki da inci. ke ɗin ya ce kamar kowa domin ni ne nan mahaifinki kuma ta hanyar aure na aure ki amma sai dai mahaifi bata san da hakan ba ina sanar ni na sanar miki da ni na sanar miki ne na sanar miki ne domin ki daina sakar ki sawa kanki nutsuwa ina so ki kwantar da hankalinki a matsayinki na 'yar masarautar gimbiya a matsayinki na 'yar masarauta kuma gimbiyar mayushad shine asalin sunanki sannan ni mahaifinki sannan ina so in sanar da ke wani daddaɗan labari cewa mahaifiyarki bata mutu ba har yanzu sana raye akwai lokacin da zaki ganta da idanunki ke ce Ayyana Junaid haka yasa da musana baya iya motsi a duk lokacin da kuke tare da Junaid da haka nake so ki nisanta da Junaid rashin motsawarsa kuma illa ne a gare ni hakan yana hakan yana sa masarauta ta tana samun damuwa da haka ina so ki nisanta Junaid. Makaryar wannan tsafi kuma yana tattare da ki. Hakan ba zai ba zai yiwu ba saboda zaki iya cutuwa kuma zan ni ma zan iya rasa dukkan wani karfin iko da nake da shi. Ajiyar zuciya ta ja ya ja kana daga bisani ya kalli bingel din shi ce da ita. Na sanar miki da wannan labarin ne saboda ina son ki samu nutsuwa a ranki. Ki kwantar da hankalinki a matsayinki na 'yar masarauta Gimbiya Moishet domin wannan shine asalin sunan ki. Sannan mahaifiyarki tana nan raye ba ta mutu ba. Akwai lokacin da zaki ganta amma dai ba yanzu ba. kici ce ayyanar Janet, haka yasa damusa na baya iya motsi a duk lokacin da yake tare da Janet. Domin duk wani motsi nasa yana tattare da Janet. Rashin motsawarsa kuma illa ne a gare ni. Haka yasa ba na son kina kusantar shi saboda damusa na yana cutuwa sosai. Makarya wannan tsafi kuwa yana tattare da ki. Hakan ba zai yiwu ba saboda za ki iya cutuwa kuma ni ma idan kika cutu zan iya rasa komai nawa da kuma duk wani ƙarfin iko na. A zuciya ya yana mai kallon bingel ɗinsa wace ta ma shi ɗin take kallo. Laɓansa ne laɓanta ne suka so motsi tana so ta ce wani abu daga can kuma sai ya ce me abin da daga can kuma sai ta ce me abin da yake jikina a matsayin makare tsafin Dariya ya sosai sannan da har dimpul ɗinsa ya motsa. Sannan ya ce da ita, ba zan sanar da ke ba Bingel, saboda na san idan soyayya ta yi nisa za ki iya cutar da ni. Amma ina so ki sani cewa ba za ku taɓa yin aure ke da jinit ba. har sai an karya wannan tsafin da ke jikinsa idan kuma ba haka ba da na ba sai auri gimbiya mu yushat ba to jama'a ayi hakuri mu kwana a nan. A ci gaba da kasancewa da mutum da ya taka ni cikin wannan littafin na Matar Damisa wanda Asmita ta rubuta. Ga waɗanda dai suka dai wannan ne zuwan su farko an cin ta mutu su nuna mun subscribe sannan su taɓa wani alamar ƙar sanar. Ina da gasar da ku da samun da sabon shi. Sannan ku taɓa wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokan ku da suka zarfe su a huta lafiya.